kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau juma'a haji babban rana ranar da Allah baraka wata ala ya zaɓe ta ita kaɗai tilo a cikin mako shi yasa ya sanya sallar juma'a a wannan rana kuma ya sanya wani kankanin lokaci da yamma dab faduwar rana da magariba kenan dab magariba idan mutum ya yi dace da wannan lokaci ya roƙe Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa masa addu'ansa ranan da aka halice annabi Adam ranan juma'a aka shigar da annabi Adam a gidan aljanna a ranar juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma annabi Adam da matarsa na Hawwa alaihi matsalam a bisa kuskuren da suka yi a cikin gidan aljanna na cin wata itaciya wanda Allah Baraka wa ta'ala ya hana su sannan kuma a ranar juma'a za a yi takin alkiyama Allah ya sa cika da imani saboda haka yau bakwai ɗin goman tsakiyar watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zamo daidai da shida ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryama alaihim assalam a bethlehem da yake falastin idan ƙididdigan ya tabbata shekara shida. kafin mu ci gaba akwai ɗaya daga cikin waɗanda suke yawan halattar wannan majalisi Shi ne mai girma ajiyan ningi alhaji yahuza adamu advisor wanda yin allura mafiya yawa yana zama ta baya na kwana biyu bai zo ba saboda Allah Ta tabaraka wa ta'ala yi rasuwa wa mahaifiyarsa domin addu'a Allah Ta baraka wa ta'ala ya gafarta mata Allah ya ji kayinta kuma Allah ya ba su haƙuri na wannan rashin اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووصي مرخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا والذنوب كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها muna fata Allah ya gafarta mata sannan ‘ya'yanta da jikokinta da ‘yan uwanta Allah ya ba su haƙuri duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a Allah tabaraka wata ta'ala ya gafarta musu Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da ‘yan uwanmu kakaf gaba ɗaya da dukkan musulmi da ainihin musulma da mu'mina da ainihin mu'mini Allahumma kafir li jami'i mautal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية وبرسولك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووفي مركلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا مفصلين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعضهم يا كوينغوا idan ba manta ba muna nan cikin suratul mul amma bamu sani ba ko yau za mu kwaki ƙarshen suran ko yaya eh, in muka yi karatun zuƙu. za mu iya kaiwa ƙarshen sura an san zuku ko? eh wai wanda yake eh, buzu ya ce zuku zaben neri eh, wato karatun zuku ne wanda za a yi sha gurguje ba sai an yi dogon bayani ba da yake waje ne mai laushi wurare ne da mutane suka saba karantawa ayoyin ba baki ba ne ba mamaki larabcin ma yana da sauki in aka kyale mutum ma zai ce bari ya fassara shi ma ya yi ƙarin bayani saboda babu dugudugu a cikin ayoyin ko ba wahala to idan an yi karatun sauri babu laifi in an ja kafa ma babu laifi za mu taki daga ayan da Allah ta'ala yake cewa amman hadha alladhi huwa jundul lakum a'udhu بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور Ubangiji ta'ala ya ce, Amman haɗa lazi, shi yanzu akwai wani wanda huwa jundun lakum zai kasance runduna gare ku ko mataimaki gare ku yansurukum min dunir rahman wanda zai iya taimakon ku koma bayan mai rahama koma bayan Allah akwai wanda zai iya fito na fito da Allah a madadin ku akwai wanda zai iya kare ku daga azabar Allah akwai wanda ya isa yayi jayayya da Allah idan zai azabtar da ku ko kuma zai wahalar da ku inil kafiruna illa fi gurur ma'ana amsa anan babu ubangiji ta'ala ya ce kayya inil kafiruna illa fi gurur kafirai ba sa cikin komai sai rude wai me yake rudin su ne ka? har ya kasance ba sa girmama Allah ba sa ba da Allah haƙƙinsa wanda ya cancanta a baki ba su yadda da Allah ke kaɗai bane sun yarda da waɗansu abubuwa waɗanda suke ƙaruma-ruma koma bayan Allah waɗanda suke ganin suna da iko kamar yadda Allah yake da iko ilil kafiruna illa fi gurur amman hadha alladhi amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu بل لجوا في عتو ونفور Amman هذا الذي ko kuma akwai wanda yarzuqukum zai azurta ku ne ya ku mutane ina amsaka rizqa idan Allah ta'ala ya kame arzikinsa akwai wanda ya sai azurta ku idan Allah ya jefa muku kunci na tattalin arziki akwai wanda ya sai warware muku in ba Allah ba babu ballaju fi utuwin wa nufur kai wato sun zurfafa sun yi nisa a cikin ƙetare iyaka da ainihin kaucewa ayoyin Allah fi yasa suke ganin kamar wani yana da dama da zai azurta su koma bayan Allah sai tambaya ta gaba afaman yamshi mukibba afaman yamshi na ala wajhihi a manyan yamshi sauya. أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا shin wanda yake tafiya a kife shine mukibban ala wajhihi yana tafiya a kife a bisa fiskansa ahada shine yafi shiriya kuma yafi kasancewa daidai Amma yamshi sawiyya. ko kuma wanda yake tafiya daidai a miƙe ala siratin a bisa hanya madaidaiciya saboda haka wannan simple question ne da ma'ana wanda yake tafiya kan hanya da wanda ya sha wiwi yana tangadi ko ya sha giya ko ya yi kurkura yana tangadi yana tafiya a ainihin labi ko a gefen hanya yana ratse gaba daya waɗannan mutane guda biyu daidai suke ai a fili ma ba daidai suke ba saboda haka da ainihin kafiri da wanda ya imani ba ɗaya suke ba akwai bambanci nesa ba kusa ba ubangiji ta'ala ya ambata mana waɗannan ayoyi ne domin saboda a daɗa an karar da mu kuma a gwada illa ta aƙidan kafirai da imanin kafirai aya ta farko kamar yadda makaranta Allah ta'ala ya ce amman hadha allazi huwa jundul lakum shin kuna da wata runduna ce yansurukum min duni rahman waɗanda za su taimake ku koma baya mai rahama inil kafiruna illa fi gurur kafirai fa ba sa cikin komai kawai sai rude ai bal man hadha aljun wai wane ne wannan runduna ko mai ɗamara? kowane soja ne akwai wani mai lamara sama da soja ne eh babu daga soja wa sai dan sanda ko sai dan peace corps ko civil defense ko manowa ko kuma wanda yake sama da soja dan agajin izala ko dan jama'atu nasirar islam eh mukan addini ai waɗannan yan agajin da suke taimako a addini sun fi waɗancan masu tsamara saboda ai da yawa daga cikin masu tsamara ɗin idan babu imani 'yan cuwa-cuwa ne Allah kyauta amma ku, kuna aiki ne saboda Allah wa yake biyan ku albashi ba wanda yake biyan ku albashi ai kaman masu wa'azi ne da masu karantarwa wa yake biyan su albashi ba wanda yake biyan su albashi da yanzu yadda kuke taruwa za a ce kullum kowa idan ya zo ya ajiye dubu ɗaya eh tun da ai wata fiskan ta fi gaban mali dun ba za mu ce a ajiye ɗari abin nan ɗari ko naira ashirin ashirin ba yanzu da Allah an tattara naira ashirin ashirin me zai mana eh mata uku ya goma sha hudu su kwata guda shida idan ka hala su duka gaba ɗaya da waɗanda suke tsammani idan an zo karshen wata nawa mutum zai kashe in aka ce kowa ya ajiye naira dubu ɗaya ɗaya a kowace rana duk watsewa za ku yi eh, wani ya zo yau ma ya ajiye dubu ɗaya washi gari zai zo ya ajiye dubu ɗaya kuma ya ji karatun da ya fi na dubu ɗaya amma ba zai iya ba da dubu ɗayan ba saboda dan adam shi haka yake saboda haka Allah Ta baraka tabaraka wata'ala shine mai biya dama mafiya yawa waɗanda suka fi irin wannan barazana su ne waɗanda suka samu iko tunda yanzu za ka ga mai damara kan hanya a kan naira hamsin ko naira ɗarin baka yi sa'a ba sai bindige ka saboda yana gadara ba abin da za a yi wallahi ranar tashin alkiyama akwai shari'u da yawa irin mutanen da aka zalunce su waɗanda masu ɗamara suka zalunce su da marasa ɗamara suka zalunce su kai idan baka yi zalunci ba sai ka yi tsammanin ranar tashin alkiyama kan waɗannan ma za a ɓata lokaci in lokaci ya ƙure kai da kaɗan ɗibi illan lamama za a ce wuce kawai da Allah karka ɓata mana lokaci saboda tsaban zalunce-zaluncen da aka yi a duniya suna nan da yawa Allah ya sauwake saboda haka wani ɗan ɗamara ne kuke gadara da shi ko waɗansu masu ɗamara ne kuke gadara da su a bila'aun ko masu taimakonku allazi yu'inukum wanda zai taimake ku wa yamna'ukum min azabillah wanda zai tsare ku daga azaban Allah in arada bikum su'a idan Allah ta'ala yayi nufin ya azabtar da ku alwaqi'a zancen gaskiya annahu laysa lakum min dunillahi min waliyyin wala waq lalle ba ku da wani waliyi ko wani mai kariya ko ma bayan Allah wala nasira lakum ghairu ba ku da wani taimako mai taimako koma bayan Allah wali hada saboda haka fa innal kafirina lalle kafirai kun fi khida'in wa gururin azim suna cikin yaudara wanda yake mai girma min jihati shaitan ta bangaren shaitan dama shaitan ne yake zuga su a shaitanu ya idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله si'un عليم kuma kamar yadda Allah ya ce wala ya gurrannakum billahi garur kada mai rudi ya rudar da ku ko shedan ko duniya ko mulki ko wani abin duniya saboda haka garrahum bi anna al-azaba la yanzilu bihim lalle hakika shedan ya yaudare su ya ce azaba Allah ba zai azabtar da su ba ai su ma halittun Allah ne eh, kafircin da suka yi Allah da ya jefa su cikin kafirci saboda haka kada su damu wannan rudi ne wa ta'biru bi qawli min dunin rahman da aka ce koma bayan mai rahma ishara ila anna an-nasi fil ardi ma'a kufrihim wa zulmihim huwa bi rahmatin rahman allazi wasi'at rahmatuhu kull kun kunga yadda kafirai suke sabon Allah suke aikata abinda duk suka ga dama a duniya amma Allah ya kyale su to Allah ta'ala ya amsa sunansa mai rahama shi yasa saboda rahamarsa ce ba domin rahamarsa ba da an yi takin duniya saboda haka wal aya wannan aya da muka karanta raddun alal kufar raddi ne bisa kafirai allazina kanu yamtani'una min al-iman waɗanda suke cewa ba za su yi imani ba ويعتمدون في ضعمهم واعتقادهم المقتع كما سنا دوغرا da aqidansu ɓatacciya ko gurɓatacciya da rayawansu wanda yake na kuskure alal quwwati min jihati ikwati wal suna ganin kama akwai waɗanda za su taimake su waɗanda za su tsare su daga zaben Allah mukbiran iyahum Allah yana bada labari makafirai annahu la nasira lahum lalle babu wani mai taimakon su fi wallahi subhana in ba Allah ba saboda haka sai imani da Allah sai su samu kubuta sun maradda Allah ta'ala ala diya'ihim sannan Allah ya sake mayar musu da raddi bisa ƙagensu ko rayawansu wujudi razikin gairillah suna ganin akwai wani mai azurtawa ko ma bayan Allah yanzu wani ya yadda da bokafi yake bada arziki ya yadda da wani matsafi shi yake ba da arziki za ga wani ɗan kasuwa ya rike zobe ba zai rabu da zobe nan ba diman da iman 24 hours ya riga ya ƙwalla faranta kan wannan zobe shine arzikinsa in ya rabu da zobe zai talauce to wannan ɗan kasuwa wawa ne kuma mushiriki ne don ya dogara da wani Allah subhanahu wa ta'ala zoben banza zoben wofi ko na zinare ne me zai iya yi ai ba abin da zai iya yi in na zinare ne ma kai wasa wani sai ya zo ya yanka ya tsanka akan zai sake zoben shi kuma damuwansa kenan to idan da za a zo a sace zoben zoben ya hana a sace shi inda zai hana a sace shi to da zai iya azurtawa zai iya talautawa eh amma in ya bari aka sace fito ma ya talauta ka bayan ka rabu da shi, ka lalata aqidanka da imaninka kuma an talauta ka saboda haka duk mutumin da zai rike wani abu na buga misali da zobe ne don akwai wanda yake rike wani abu koma bayan Allah yana ganin duk lokacin da yake tare da wannan abin ba wanda ya isa ya taba shi ko arzikinsa ba zai kare ba ko lafiyansa tana nan daram to ku tabbatar da wannan mushriki ne don ya dogara da wani Allah saboda haka Allah tabaraka ta'ala zai mayar mana da martani ga ainihin waɗannan kafirai da suke da wannan imani wa annal asnama kuma waɗannan gumaka ko tarkacen abubuwa mazdaru jami'il khairati lahum wanda suke ganin sune tushen alheri gare su to banza ne wa laqu kullil afati anhu suna tunkuɗe musu duk wani bala'i to banza ne ga wanda yake da iko mai kawo arziki kuma mai kawo talauci shine Allah Shin Allah ce amman ha zallabe? shin yanzu wanda yarzuqukum in saka rizqa akwai wanda zai azurta ku idan Allah ya kame arzikinsa wannan kwamar ruwa in Allah ya rike wahala za mu sha ya rike ruwan sama ya rike ruwan ƙasa mutuwa za a yi ta yi ba inda za mu je to balle kuma harkokin kasuwanci idan Allah ya ga dama wani lokaci sai ya tsuke yanayi sai ya ga waɗansu sun yi kuɗi lokaci guda in Allah ya ga dama sai ya ga ya faɗaɗa wani wuri sai ya ga waɗansu sun fita daga cikin talauci nan da nan wasu kuma sun faɗa cikin talauci dama haka ne waɗansu suna shiga waɗansu suna fita saboda haka waɗannan kafirai ballajo lalle haƙiƙa wato sun nausasa ko sun zurfafa min lajja ya lujju lajjan wala jaja shine an shiga cikin abu kamar a ce maka rijiya ce irin rijiyan kakkare din nan wanda take zurfi da yawa to idan abu ya fada ya yake zurawa a ciki kafin ya je ƙasa shine ballajju fi otuwin wani horin lalle sun zurfafa sun yi nisa cikin ƙetare iyaka da kuma gudu gabarin ayoyin Allah aibal man man hadha Allah ta'ala ya ce wai wane ne wanda Idan mana Allahu an rizqa idan Allah ya hana arzikinsa razaka kun ba da hobila amfani wa gairiha. shi zai azurta ku da ruwan sama da wani abu makamancin wannan wal ma'ana da ake nufi annahu la ahada yuti wa yamna babu wanda ya isa yake bayarwa ko yake hanawa wa yarzuqu wa yansur yake azurtawa ko yake taimakawa illa Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya wahdahu la sharika la kuma shi kadai ne baki da abokin tarayya wa hum ya'lamuna zalim kafirai sun san haka wa ma hadha ya'buduna ghayra amma duk da haka suna bauta ma wani Allah liza wasafahum ta'ala bi shi yasa Allah ta'ala ya siffanta ainihin batan su yace ballaju a'a sun yi zurfi fi otuwin wajen taurin kai wa nufurin da guje magafiya bal tamadau bi ma'ana sun zarce wasamarru sun daɗa shiga fi inadin wastiqbarin anil haqqi sun yi girman kai gabarin karban gaskiya wa nufurin an da gudu gabarin gaskiya wata ba'u tariqahum fi tughyanihim suka yi tabin hanyar su na ɓata, wa ibtihim wa dalalihim da ƙirƙiran ƙarya da camfe-camfe waɗanda yake na shirme wa dalalihin da bata walam ya tabiru walam ya tafakkaru ba su lura ba sannan ba su yi tunani ba to fadallal ne ko fadallatil ne. waɗannan ayoyi guda biyu lalle sun tabbatar mana ala annahu yadda al'amari yake la nasira yansiru min azabillah ko lana sirayen yansuru min babu mai taimako wanda zai iya kawar da azaban Allah wala raziqa yarzuqu ghayrullah ba mai azurtawa in ba Allah ba in hada ba rikahu am makhluqati idan Allah ya hana arzikinsa ga barin halittunsa kuma daraba Allahu masalan sana aka buga mana misali lil mu'mini wal kafir ga ainihin mai imani da kuma kafire a wilmuwahiri wal mushrik ko tsakanin mai tauhidi da mai shirka wannan tamsili kenan shine Allah ya ce afa man yamshi a sake mai mai tsamana afa man yamshi mukibban ala wajhi arda amman yamshi sawiya أَمَّنْ يمشي <coughs> سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مقبا على yanzu wanda yake tafiya a kife a bisa fiskansa a hadaki ne fi shiriwa An manyan fi ala siratin musaƙi ko kuma wanda yake tafiya a bisa hanya wato madaidaiciya a daidaice wannan da larabci suna cewa istiara tamsiliyya isti'ara tamthiliya akwai isti'ara a ciki akwai sannan misal akwai tamthila ciki kamar an buga misali ne tsakanin mutane guda biyu mahaukaci da mai hankali ko a ce makaho da mai gani ko a ce kuturu da mai yatsu ko a ce gurgu da mai kafa eh ba za a ce talaka da basara ke ba da wani sarakin ma an ka ganshi sai ka raina shi ko a ce mai kuɗi da marar kobo. yanzu wani za a ganshi ƙulƙul yana sheki yana ta murmushinsa amma ba da sisi sai ga mai miliyoyi a akawun kuma yana ta lissafi yana tafiya yana tsaki yana tafiya yana tsaki yana amsa waya yana tsaki ma yana zage-zage to kaga wannan ba za a iya ganewa a fili ba ko kuma a ce wanda yake normal lafiyayye ne da wanda ya sha giya wanda ya sha giya yake buge idan yana tafiya ya yake tafiya to mutumin da bai ka komai ba lafiyansa kalau kuma yunwa bata kassara shi ba a ƙoshinsa yake da lafiyansa yana tafiya kiya yake tafiya shine afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim saboda haka isti'ara tamthiliya an ɗauko daga ɓangarori daban-daban wanda ba sai an yi dogon bayani ba mutane za su gane abin da ake nufi A ra'aitun ku duba mana halal mu'mini wal kafir halin mu'mini da kafiri fal kafir kun ga kafiri misluhu ma huwa fi misalinsa cikin abin da yake kai na bata da shirme kama saliman yamshi mukibban ala wajhihi kamar wanda yake tafiya ne a kife a bisa fiskansa ay yamshi muta'akhiran fi kulli waqtin kowane lokaci yana tafiya yana tuntube yana tangadi munhaniyan ghayr mustawi wato yana tafiya a karkace ba a miƙe ba la yadri aina yaslub bai san ina zai je ba wala kaifa yashab ko yaya zai tafi ba bal huwa ta'ihun ha'irun dal yana dimauce gaba daya shine kwatankwacin wanda ya sha giya ko kuma wanda yake cikin difficult hauka saboda yana tafiya bai san ina yake tafiya ba shi dai kawai yana yawo ne saboda haka duk inda ta kama ki zai kwana ko da ajuji ne ko da ina ne shi kuma wanda ya kagiya wani lokaci idan ya fada kwata ya ji wannan sanyi-sanyi da danshi-danshin ruwan kwata to shi ba kwanciya zai yi a wajen in ba sa aka yi ba ma sha zai yi yana ganin hakan daidai ne to kaga ba za ka haɗa ki da wanda yake tafiya akan hanya mai kyakkiya ko akan kwalta ba kaga ko kan kwalta ne idan mutumin da yake tafiya a ƙafa ya zo ya samu irin highway ya hau kan kwalta yana tafiya tsakiyar kwalta yana da hankali wannan ba da hankali saboda duk wanda yake tafiya a highway to kafin a hankara an da ke daga rayuwar duniya saboda duk wanda ya zo a guje ba zai taba tsammanin akwai wani akan hanya yana tsaye haka ba yasa idan abu ya faru ake jefa ganyayyaki musamman hanyar da take very busy za a saka alama tun daga nesa saboda mutane sun riga sun saba tun da highway ne ko hanyar da yake busy ne ba su ba sa tsammanin za su samu gargada to saboda haka daidaitacce za a iya gane shi karkatacce za a iya gane shi daidaitacce shine mai imani karkatacce shine kafiri ko kuma mushriki na'am Allah أهدا أم ذلك kamar الذي مثله كمن يسير Na ناظرا amama wanda yake tafiya a natse yana duba gabansa yana duba gefe da gefensa ala tariqin mutawin a bisa hanya daidaitacciya la wijada bihi wala hirafa fi wanda babu karkata a ciki fa huwa fi nafsihi mustaqim shi karan kansa a saice yake wa tariquhu mustaqima kuma hanyarsa a miƙe take sawa'un fi dunya wal akhirah ko a duniya ko a lahira fa fi dunya masalan a duniya iz yasiru ala manhajillah wanda yake tafiya bisa manhaji na Allah yakunu ala hudan wa basira wanda yakan kasance a bisa kirya da basira ko yanda yake tafiya bisa sunnan manzon Allah ko karantarwan addinin Allah abinda zai baka takaici shine a yanzu akan samu malamai ma ba sa bin karantarwan Qur'ani ga dai muna fala amma wajen aiki kuma sai ya zama jidali zaka samu malami ko alaramma ba ya kyautata ma uwarsa zaka samu malami ko alaramma ko liman yana cutar da ubansa za ka samu alaramma ko malami ko liman yana yanke zumuncinsa ba ruwansa da ‘yan uwansa wani ma saboda tsaban barikanci ya shiga duniya ya bar iyayensa da ‘yan uwansa ba su ma san ina yake ba wani malami ne limami ne alaramma ne amma ya gudu ya bar matansa uku da ‘ya'ya guda ashirin da waɗansu da suke ƙarƙashinsa ya shiga duniya ya ƙi faɗan ina yake za ka samu malami ne ko liman ko alarama wanda idan ya ci baki baya biya ana samunsu ko ba samunsu akwai malami ko liman ko alarama wannan aka baki dukiyan marayu cinyewa yake yi alhali kuma ga aya kullum yana karantawa malami ne ko liman ko alaramma makaryaci ne malami ne ko liman ko alaramma mai girman kai ne mai faɗin rai ne mai kuma takama ne ba kaga inda karatun yake daban inda shi yake daban wannan ai ba za ka ce wanda yake tafiya ne ala siratin mustaqimin ba akwai gyara daidai abinda ya sani ya riga ya faɗa to ranar takin alkiyama a wannan bangare ba za a kama shi da laifi ba amma rashin kyautata ma iyalansa rashin biyayya wa iyayensa ƙaryan da yake yi ko alfaharin da yake yi ko girman kai ɗin da yake yi ko cin dukiyan jama'an da yake yi ko ya ci bashi ba ya biya to wannan kuma an tsitsiye shi ba zai kai labari ba saboda haka a faman yamshi muqibban ala wajhihi yanzu wanda yake tafiya a kife a bisa fiskansa kun ga mun dawo kan duk wani wanda yake musulmi ne amma mai sabo wanda baya tafiya sai saiti yadda ya ga dama wato yadda ya dace eh wallahi wani lokaci ina tunawa wata jatuma ta fashe da kuka a gaban ɗanta saboda ɗanta ya ɓata mata rai ya tsaya ya kafe ta fashe da kuka ina tunanin wannan an je lahira ba na fata Allah ta'ala ya kira ni shaida warai da gaske don wannan tashin hankali ne a ce jatuma ta zo ta ce kai kaza ka ce ba za ka yi ba ta ce ka yi ka zamanar abinda kuma za ka iya yi ba matsala ba ne ba cutarwa ba ne amma a gabanta ka ce ba za ka yi ba ta fashe da kuka ta zubar da hawaye to in ka je lahira mai za ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kai ka zo neman kudi a birni ka bar iyayenka a ƙauye kudin cizo yana neman ya kattara uwarka amma ba za ka kula da ita ba ga kudin cizo ga kwarkwata ga rashin lafiya iri daban-daban me yasa ba za ka kula da ita ba ba an ce lalle sai ka ɗauko ta ba amma Allah ya ɗora maka ɗawainiyan dole ka yi ta ziyartanta dole ka kula da ita dole ka ba ta abubuwan da zai tabbatar da lafiyanta sai dai idan ta ce ba ta bukata saboda waɗansu idan suna ƙauye aka ɗauko su a kawo su birni to ƙarasa su za a yi idan ta fi son tana zuwa jeji tana neman aduwa ko kanya ko dinya sannan lokacin noma tana ainihin noma tana noma kubaiwa da menene kuma kubai wannan ajewa za ta yi ran da ka je da motan ka sai a ɗauko wan a ce gaki a bada jikoki ba haka bane ne eh, amma tun da ita ta zaɓi haka to sai ka bata haka amma akwai haƙoƙin da ya zama wajibi ka inganta mata babu yadda za a yi ka ɗinka wa mahaifinka ainihin sitaro sannan kuma ‘ya'yanka ka ɗinka musu gezuna in ka je lahira sai ka yi bayani ko ka ɗinka wa matanka lef ɗin dubu arba'in ne ko saba'in ne eh sannan kuma mahaifiyarka ka bata da gwacaɓu cikinsa kore bayan safari eh, sai Allah baraka wa ta'ala ya tambaye ka saboda haka ko da suna ƙauye ko kuma irin ba su damu ba to a ba su abin za a ba su sai dai idan sun ce ba su bukata misali ayaba lemo abarba misali ko kuma ainihin dambun nama da sauransu a kai musu sun ce ba su bukata to sai ka tambaye su menene suke bukata a nan idan ta ce maimakon ayaba ni ka samo mun alilliba an san alilliba ko ko kuma ka je ka samo mini kanya to ka je ka samo mata kanya din don anan za ka samu ladan Allah da aljannan Allah amma ka kyale waɗanda ya zama wajibi ka kula da su to wannan haƙƙi ne kuma Allah sai ya tambaye ka ranar takin alkiyama wannan na dawo kanmu ne saboda mafi yawa za ka samu muna yin haka mutumin da zai zo ya auri mace ta farko ya auri ta biyu ya sake ganin wata bazaura da 'ya'yanta ya sake aurenta kuma an ce tana yawan haihuwa ta zo ta zuba masa yaya matarsa ta farko tana da yaya takwas matarsa ta biyu tana da yaya shida wancan bazauran da ya auro tana da guda hudu ta ƙara hudu a gidansa sannan ga su kwatar sun kai guda takwas a gidansa ga iyayensa uwa da uba duk suna nan kawunayensa ma fa suna bukatan taimako akwai ummominsa da gwaggwaninsa suna bukatan taimako amma duk ya zo ya kiririce a cikin birni ya gagara muka abinda zai samu aljanna a wajen Allah subhanahu ta'ala ko a tsakanin matansa bai ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata ba wannan ba daidai ba ne. ko kana malami ne ko kana alaramma ne ko kana het ne dole ka ba da haƙƙin da ya zama wajibi a kanka balle kuma wanda ba kowa ba ne. kai da kake karantawa yau da gobe to yanzu bala'in da muka faɗa ciki kenan mu da muke karantawa ba mu cika kiyayewa ba balle kuma waɗanda ba su karantawa directly sai dai a fassara musu sai dai a yi musu bayani Allah ya sauwake a faman yamshi mukibban ala wajihi. yanzu shin wanda yake tafiya a kife a bisa fiskansa a hadaki ne mafi daidai amman yamshi sauyiya ko kuma wanda yake tafiya daidai ala siratin mustaqim a bisa hanya madaidaiciya wanda yake tafiya a bisa hanya madaidaiciya yana kiyaye dokokin Allah yana kiyaye sunnonin manzon Allah a nan duniya wa fil ranar tashin alkiyama yusharu ala tariqin mustaqim za a tayar da shi bisa hanya madaidaiciya yu'addi bihi ila aljanna wanda zai kai shi aljannan Allah subhanahu wata'ala saboda haka kafirai su shiga taitayin su masu sabon Allah su shiga taitayin su yadda suke karkatattu a nan duniya to a lahira ma a karkace za su tafi kuma makoman su wutan jahannama ne amma bayin Allah wanda suka yi ƙoƙari suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya to ranar tashin alkiyama za su tafi saiti ne har ya zuwa gidan aljanna Allah ya sanya mu cikin su kuma zakarallahu ta'ala sannan Allah ya sake ambaton wani dalili ko kuma wata hujja a ala kamali qudrati wanda yake gwada cikan ikon Allah ƙa'ilan ubangiji ta'ala yace qul huwallazi ansha'akum qul huwallazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون نعم دليلي نقبا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون دليلي نفرقو قل كفلا مسو هو الذي أنشأكم Allah ta'ala shi ne wanda ya kirkire ku shi ne an sha'a ibtada'a ko abda'a in aka ce abda'a ya kyautata ibtada'a ya kirkiro abu wanda da babu shi shine ansha'a daga ansha'a insha'an ibtada'a ibtida'an wato kirkira kenan qul huwallazi ansha'akum Allah shine ya kirkire ku kafin annabi adam wani mutum ne eh a ina Allah ya ga dan adam ya kirkiro shi haka ya kirkiro ɗan adam da ganin damansa kamar yadda ya kirkiro mala'iku da ganin damansa haka ya kirkiri dabbobi kashi daban-daban da ganin damansa to mu ma mutane da Allah ya kirkire mu ya kirkire mu ne kashi daban-daban gashi na ana haihuwa ana mutuwa ana haihuwa wani abin mamaki sai ka ga wani baki gulub amma ya haifi yaro ko yara farare sol to kaga anan idan yazo yace ai ba ƴaƴansa bane ko aka ce ba ƴaƴansa bane saboda ki baki guluk ne to duk wanda ya faɗi wannan magana ko yayi hasake yayi kuskure kuma yayi kazafi ko ya kawo hujja ko ai masa bulala tamanin? ko kai ne kana fari sol sai matanka ta haifi yaro baki kirin sai kace baka yadda da wannan yaro ba to ko dai ku yi li'ani ko ka kawo shaidu ko a yi maka bulala tamanin domin ka yi ƙarya wa matarka saboda ba mamakin aka bincika a zuriyanku za a samu wani farisol ko za a samu wani baki ƙirin shi yasa za a samu maimaici wanda za a yi ta maimaitawa wani ma za ka gan dogo ne zololo amma kuma ya haifi wani gajere haka bambancinsa da turmi babu yawa eh wani kuma za ka ganshi gajere ne ɗan amma kuma ya haifi wanda yake dogo zololo to sai ya ce ba ɗansa ba a'a wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala annabi adam alaihi salam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai halitte shi ya yi umarni wa mala'iku su ɗebo ƙasashe iri daban-daban sannan su haɗa da ruwaye daban-daban bayan sun haɗa sun kwaɓa sun yi mutum-mutuminsa kamar yadda Allah ya masa ya musu umarni sai aka samu wani tsawon lokaci ba hura masa rai ba kamar yadda Allah ya ce halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshadin naftali waja'alnahu samian basira atakaice an ambaci halitta ta farko halittan annabi adam alaihi salam da Allah ta'ala ya ajiye shi na tsawon zamani yana mutum mutumi sai da ya bushe yau, wanda idan ka taɓa shi zaka ji wato kalfakar ko kasalsalir wanda zai rinka yin ƙara idan ka kwankwasa shi amma kuma babu rai a jikinsa yana mutum mutumi Shi ne kamar yadda ya ambata halata alal insani hinun min dahar dahr lam yakun shay'an makura kamar ma an manta da shi kuma Allah ta'ala ba ya manta da shi bane sannan daga baya Allah ya hura masa rai mala'iku sun ga yadda aka kwaba shi yadda aka suranta shi yadda aka jefar da shi har ya bushe ya ainihin yankwane ya zamo ƙarau sannan kuma gashi an hura masa rai kuma yanzu ya zo yana motsi kuma aka ce su yi masa sujada domin su girmama shi saboda haka ubangiji ta'ala ya fara halittar annabi adam daga ruwaye da kasashe daban-daban Ya sa hadisi ya tabbatar mana dalilin da ya sa 'ya'yansa da zuriyansa su ma suka zo kamar haka za ga waɗansu farare ne waɗansu baƙaƙe ne waɗansu wankantar waɗa ne waɗansu kuma jajaye ne waɗansu gauraye ne hakan nan waɗansu masu tsawo waɗansu kuma ba su da tsawo waɗansu masu jiki waɗansu ba su da auki sannan kuma haka ma wajen zuciya za ka samu wani yana da kyakkyawan zuciya wani matsiyaci ne wani shege ne wani ɗan iska ne wani mai sabon Allah ne ga sunan da yawa saboda me saboda ruwaye daban-daban ne da ƙasashe daban-daban to haka ma maniyin yakan kasance daban-daban Allah ya sauwake saboda haka kulka faɗa musu Allah ta'ala wanda ake ce a bauta masa shi kadai ba tare da an yi shirka da shi ba wallazi ansha'akum shine wanda ya kirkire ku waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sannan ya sanya muku ji da gani sannan da tunani qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne ƙwarai daga cikin ni'imomin Allah kuke godiya ai qul ayyuhar rasul ka faɗa musu ya kai ɗan aike li haula il mushrikin ga waɗannan mushrikai da masu jayayya inna allaha Allah eh, inna allaha rabbukum lalle Allah ubangijinku wallazi ibtada akalqakum shi ya fara halittanku ba da an lam takunu an mazkura wanda da kuɗin nan ba kasance abin ambatawa ba wa da lakun. sannan Allah ya samar muku da hasatar sam'i wato abin ji ne sama ilmawa izabe waɗannan kunnuwa domin ji wa'azi to amma ga wani kuma yazo yana jin kalakale wani yana jin gulma wani yana jin rairaye eh ko yana jin waƙoƙi iri daban-daban alhali Allah ta baraka wa ta'ala ya maka kunnuwa ne domin ka saurari wa'azi da fala da falakarwa da nasiha saboda ka amfana ka gyara rayuwarka ta duniya domin ka ci gajiyar rayuwarka ta lahira da shi ne waje kuma sama Allah ya sanya mana jiɗin nan ne domin ya amfane mu wa hasa talbasa sannan kuma ga sinadari na gani leru'u ya ci bada domin saboda ganin ayoyin Allah na mamaki a duniya shi yasa ake so mutum ya yi yawon duniya domin ya ayoyin Allah iri daban-daban ya ga ƙasashe iri daban-daban da mutane iri daban-daban da mu'amala da halaye iri daban-daban da ruwaye daban-daban da duwatsu na mamaki daban-daban da ramuka manya-manya daban-daban halittun Allah iri daban-daban domin ya kara maka imani shi yasa a ka'ida na musulunci wato yawon bude ido ba haramun bane yawon bude ido abin so ne yawon bude ido abinda za a samu lada ne yawon bude ido abinda za a samu ƙarin imani ne amma in babu iskanci a ciki ina fata an gane saboda haka ubangiji ya baka sinadari ne na gani domin saboda kaga ayoyin Allah sannan wal qulu wal Allah ya bada hankula da zukata li ta'ammuli wat tafkir domin ayi nazari da tunani fi makhluqatillah a cikin halittun Allah wa idraki haqa'iqil ashiya da kuma liskan yadda abubuwa suke walakin sai dai kallama tasta'miluna hadhihi alquwa da wuya kuke amfani da waɗannan sinadaran da Allah ya baku allati an'ama Allahu biha alaikum wanda Allah ya muku ni'man su fi ta'atihi wa imtithali awamiri wajen yin da'a wa Allah da kwatanta bin umarnin Allah wa tarki zawajiri ko kuma barin abin da ya gargade wa fi ma khuliqat li atlihi min alkhair ko kuma ku yi amfani da su domin ku aiwatar da abin da aka halice ku domin sa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ta'ala yace ban halici mutun da aljamma sai don su bauta min ba na son su azurta ni kuma ba na son su ciyar da ni Allah ne mai azurtawa kuma Allah ta'ala ne mai tsananin ƙarfi wanda ba wanda ya sai kwace daga hannunsa saboda haka in ka bi Allah zaka samu Allah daidai idan ka saba ma Allah to zaka samu Allah daidai yayi maganinka wa zalika huwa shukr alhaqiqi kuma bautan Allah nan wato ne godiya ko ita ce godiya ta hakika da hadhihi taqat ga waɗannan abubuwan ni'imomin da Allah ya yi la mujarrada tardadi shukr bil lisan ba wai kawai ana son mutum ya rinka maimaita godiya da baki ba zaka samu wani zai rike tarbi yana ta alhamdulillah sai ya cika tarbi da yawa da alhamdulillah amma yana tashi yana matsawa sai ya tafka tsiya to bai amfani ba ashkur wal ham alhamdu wa shukr abinda ake nufi da godiyan Allah shine ka kiyaye dokokin Allah a aikace sannan a baki ma ka kiyaye dokokin Allah amma don ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma baka yi biyayya ma iyayenka ba akwai matsala alhamdulillahi rabbil alamin ka je kana sata akwai matsala ko alhamdulillah alhamdulillah ka rike matar bi kana tarfe idonka alhamdulillah amma wata tana gittawa za ka zura mata ido har sai ta bata, wai duk a kallo ɗaya za ka yi bayani a lahira duk za ka yi bayani saboda haka abinda ake nufi da godiya ga Allah shine godiya da gaɓoɓi a kiyaye dokokin Allah sannan kuma sai ka haɗa da na baki to don ka zo kana yawan ambaton Allah baka kiyaye dokokin Allah ai ya zama shirme wallahi zaka samu wanda yake zikiri sau dubu a rana amma wallahi in yi sallan farilla ko na nafila idan da abinci ne in aka tattara aka baka a buɗe baki ba za ka ci ba ko a suhur saboda ba mai ciwa ba ne mutumin da zai yi ruku'u ba zai yi mai kyau ba zai yi sujada ba zai yi mai kyau ba ko ka yi zikiri sau miliyan ne in dai ba za ka natsu a cikin sallah ba akwai problem akwai matsala saboda wajibi ne mutum ya zuwa cikin sallah idan ka yi ruku'a sai ƙashin bayan ka ya miƙe yadda idan an ɗora ƙwarya ko kwano zai zauna amma in an ɗora kwano ko ƙwarya ko filet ɗin abinci ya gangare to in ka je lahira za ka yi bayani ba ruwan Allah da matsayinka ba ruwan Allah da ƙoshin da ka yi me yasa in likita ya ce maka ringa exercise bayan ka koshi kake exercise so me yasa ba za ka koyi yadda za ka yi ruku'a mai kyau ba me yasa ba za ka koyi yadda za ka yi sujada mai kyau ba mutum ya zo yana koton kuciya ko da yamma na ina dubawa a cikin waya sai wani ya turo mini sallan akam ɗin wani wata mota ce tafi gilmawa a guje eh a yanzu wata mota ce ta fi gilmawa wannan ya cancanta a sifanta shi haka wani abin mamaki kuma mutane da yawa sun taruwa bayansa yanzu kuna gani yadda muke taruwa bisa son zuciyanmu da ganganci haka Allah ta'ala zai bar mu mu taru a wajen shiga aljanna wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kawai don yana sallah a gurguje sai mutane su taru to tsallan ashen din dole ne wai za a yi raka a goma sha uku ko kuma za a yi goma sha biyar saboda haka cikin minti sha biyar an gama yau sha biyar ma mai yiwa za a ce an dan samu na zuwa ina ruku'u mai kyau ina sujada mai kyau ina addu'o'i ina azkar da ake yi ina tsayuwa mai kyau kun ga duk babu ai da mugun rawa gwandakin taki a kan ka zo kana ɓata waɗannan eh, ah, salloli gara ka tsaya ka daidaita sallan farilla ko da baka yi nafila ba ko baka yi nafila ba saboda haka akwai gyara a cikin al'amuranmu da yawa walansu Allah tabaraka ta'ala ya ba su ainihin dama na waɗannan abubuwa maimakon su bauta wa Allah ba za su yi haka ba to anan mala yana jaddada mana godiya ga Allah da fatan baki ba zai yiwu ba sai ka hada da biyayya ga dokokin Allah wa mulazamatul isyan a ce mutun ya lazimci ainihin saba ma Allah ba zai yiwu ba li'anna shukra ni'matillahi ta'ala domin godiya ga neman Allah ko an yusrifa tilka ni'ma shine juyar da wannan ni'ma ila wajhi eh, rida zuwa ga fiskan da Allah ya yadda fa idza lam tasta'mal ko tusta'mal hadhihi alquwa idan ba ya amfani da ji da gani da hankali ba fi talabi mardatillah wajen neman yardan Allah to lalle hakika an kauce hanya gaba daya sa Allah ce qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godiya ko kadan ne kwarai daga cikin ni'imomin Allah kuke godiya amma duk sauran yadda kuka ga dama kuke yi Allah ya kare mu Na wa qawluhu ta'ala sai kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yace qul huwa alladhi zara'akum fil ardi qul huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun qul ka fada musu har yanzu ma waɗannan mutane huwa alladhi Allah shine wanda zara'akum fil ardi ya watsa ku a bayan ƙasa shine zara'a alhamdulillah a hankali yake bala eh akwai wanda ake fada da garaje zara'a zara'a zira'i zara'an da ainu mai karfi to ba shine wannan ba shi wace yana maganar zira'i ne ko zar'u shi kuma da zaira shi kuma shuka kenan da zal zira'i kenan da alhamza zara'a basa wa kattara watsawa kenan ya ukun. Allah yana watsa ku shi yasa malaman Kur'ani malaman tajwidi za su gwada maka za su bambanta maka saboda haka qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun Allah ta'ala shi ya watsa ku a bayan ƙasa. amma fa zuwa gare ki ake tattara ku gaba daya domin a da yawan mutanen duniya ba su kai haka ba ko bautin nan yawan mutane ba su kai haka ba amma yanzu ga mutane malala mutane ba iyaka wani wajen ma an ka zaga sai ka ce ake akwai mutane a nan har ana gidaje da unguwa saboda yadda mutane suka ƙaru to wannan fa a nan bauchi kenan gadar an kaje kano ko filato ko gombe ko maiduguri ko delta ko bayelsa ko cross river ko abuja ko oyo ko ondo ko kabar nan ka tafi kenya ko ka je mali ko ka je zimbabwe ko ka je libya ko ka tsallaka ka je sri lanka ka je thailand ka je malaysia ka je singapore ko ka je china ko hong kong ko ka je iraki ko iran ko ka je ainihin Rasha wa hadis wala haraj ga sunan da yawa yasa aka ce ka yawo a bayan ƙasa ka ga yadda Allah ya watsa mutane iri daban-daban kai in kana raina halittanka in ka je sai ka ga rainau sannan kuma in kana jiji da kanka sai ka je ka samu wanda in ya dange ka ba za ka iya kwacewa ba eh don idan ya dange ka haka da hannunka guda ɗaya da hannunsa guda ɗaya zai iya ɗaukan ka ya saba ka baya a ina ji alaran ma gidi na ji <laughs> eh ya sa Allah ta'ala ya ce kulka faɗa musu huwa lazi kun fil yana daga cikin nemomin da Allah ya yi muku kuma hujja cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa shi ne fa ya watsa ku a bayan ƙasan nan bayan ya ƙirƙire ku ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku tunani sai kuma ya watsa ku a duniya akwai waɗanda ma a cikin ruwa suke rayuwa kawai an kakkafa katako ne a kan ruwa suke rayuwa kuma idan da jinjiri zai tsunduma a cikin ruwa ba zai mutu ba zuwa wani lokaci hala bayan awa ɗaya ko awa biyu za su dauko shi amma mu a jinjiri ya fada a ruwa in ya dade mutuwa zai yi lokacin da muke fiye jiya a malaysia akwai wanda muka zauna da shi lokacin nima dai ban san duniya yadda take ba gaskiya yake ce a yi shugaban kasansu akwai ranar da ake shiga ruwa shi ma yakan sa kaya a cikin ruwa suke abin nan daman aka haifi jinjiri sai a jefa shi a ruwa ya ɗauki wani lokaci idan ya mutu da wuri to sai su ce ba nasu ba ne jinjiri to sai ina zai numfashi amma ikon Allah saboda yanayin yadda suke yace da maza da mata kowa ya iya ruwa inda ruwa ne mutanen malde saboda kamar suna tsibiri ne ta ko ina ruwa ne kuma ba su kadai ba a duniya akwai waɗanda Allah ta'ala ya sanya su cikin tsibirai saboda akwai kasashen da ake cewa ba a zuwa ma sai ta jirgin sama ba zai yi kaje ta mota ko ta jirgin ƙasa ko ta ƙasa ba ba zai yi ba sai dai ta jirgin sama saboda aka kulka fal'a musu wallazi zara'akum fil ardi Allah ki ya watsa ku a bayan ƙasa kuma daga annabi Adam da nana Hawwa wa ilayhi tusharun zuwa ga Allah ake tayar da ku gaba ɗaya ranar takin alkiyama to shine da aka yi bayani makafirai sai suka ce to yaushe za a yi takin alkiyama su ana cusa su wani waje domin su gane su kuma suna kirkiro waɗansu tambayoyin da za su daɗa halaka shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana